baki mai yanka wuya. Wata sanarwar tsaye da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa biyu na Arewa ta haifar da cece kuce a jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Assalamu alaikum. Yanzu haka mutane kusan goma sha biyu suka fito suka bayyana bukatar su na tsayawa takarar shugaban ƙasar Najeriya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP daga ɓangaren kudanci da arewacin ƙasar. A fafutukar ganin jam'iyyar ta sami nasarar sake kwace mulki a zaben mai zuwa, wasu daga cikin masu neman tsayawa takarar jam'iyyar daga yankin arewa. sun yi yunkurin yin sulhu domin tsere ɗan takara ɗaya daga cikinsu ta hanyar sasantawa. To sai dai duk da yake an kasa cimma daidaito a yunkurin na sulhuntawa. Kwatsam sai aka fitar da wata sanarwa da sunan ƙungiyar dattawan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Ango Abdullahi da ke bayyana cewa an tsayar da 'yan takara biyu na PDP daga Arewa. Wato tsohon shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad a wani taron sulhuntawa da tsohon shugaban najeriya ibrahim babangida ya jagoranta a gidansa da ke mina dr sadiq umar abubakar gombe shine daraktan gudanarwa da bincike na kungiyar ta dattawan arewa ya kuma bayyana dalilan daukar wannan matakin to abin da ke faruwa shine ba yunkurin mu bane yunkurin mu na dattawan arewa yunkurin dattawan arewa ne kuma su yan takarar nan dai a takaice da sanata bala muhammad gwamnan bauchi da abubakar bukola saraki da aminu waziri tambol da muhammad hayatuddin suna takara a jam'iyyar ta pdp sun sai fom suka yi shawaran cewa su haɗa kai don su samar wa arewa maslaha na yadda za a sauƙaƙe rarrabuwa tsakanin su don a samu ɗan takara tsayayye guda ɗaya a cikinsu wanda za su haɗu su yi aiki tare don kare mutunci da martaban arewa sai suka ɗunguma suka ɗauki kansu suka kai kansu gurin janar ibrahim babangida a matsayinsa na wanda suka yarda da shi a matsayin uba kuma tsohon shugaban ƙasa kuma a matsayinsa na ɗan jam'iyyar pdp suka ce ka mana hukunci a tsakaninmu duk wanda ka ga fi dacewa cikin mu kace a bar shi ya je ya yi duk mun yadda mun aminta za mu bi shi kuma ya ce wannan nauyi ba zai zauna a kansa kawai ba ya ce ya kamata ya tuntubi dukkan wasu dattawa a ɓangaro daban-daban na arewa don su zo su taimaka masa wajen ba da gudunmowa na wannan nauyi da amana da aka ɗora masa shine inda ƙungiyar dattawan arewa ta shigo ya kira Profesor Ango Abdullahi ya ce ka tuntubi sauran dattawa da ke cikin ƙungiyar nan da sauran ƙungiyoyi da ke arewa wanda suke da kima idan mutanen mu su haɗu su yi wannan aiki don ba da gudunmuwa na samar da maslaha a wannan aiki da za yi shine professor angoyi aka tsara mutane da ya kamata aka yi tuntuɓa wanda kuma waɗanda aka tsara nan inda zai bayyana maka ka san ba a najeriya ko arewa ko a ina ne a duniya sun isa a ce dattawa ne kuma sun kai a ce za su yanke hukunci ko na shugaban duniya ne ai wannan ba sabon tsari ba ne ai an yi shi a dubu biyu da goma sha 2011 inda da janar ibrahim babangida din da suka je gunsa a yanzu da janar aliyu gusau da saraki da ainihin Atiku Abubakar suka tashi za su yi takara amma suka dattawan arewa suka kirkiri kwamiti da kansu suka kira 'yan takarar nan koma bayan wannan wanda su 'yan takarar ne da kansu suka ɗauki kansu suka kai wanda da shi ya kamata ya fi tasiri saboda su zuwa kai kansu ba a neme su ba kuma suka ce duk abin da aka yi sun yarda da shi har suka rubuta takarda suka sa hannu na ka'ida na ya za a yi duk abin da ya zo kuma za su gamsu da shi kuma a ƙarshe ma dai da aka ce ku fitar mana mutum ɗaya suka je suka ce bayan sun yi abin da suka aka samu 'yan takara biyu sun samu daidai kuri'u ɗaya da wani mataki ɗaya aka ga bai dace a cewa ne bari ba aka ce to mun gabatar da kuku biyu ku je ku yi tuntuɓa tsakanin ku ku zauna ku gaya za a samar da mallaka kafin zaben nan ku yi matsalar shine ga yadda muka fuskanci al'amuran zaɓe suke in aka yi wasa za a tafi a kudu su iya samun fa'inta da maslaha da za su bar mutum ɗaya je shi convention saboda ganin yadda arewa take su tsaye da mutum ɗaya ya zo ya sa 'yan arewa kuma sun shiga da mutane daban-daban a zo a samu rarrabin kuriyun arewa kuriyun kudu su zama a dunkule a zo a samu ɗan kudu ya bayyana wanda kuma ba yana da wuya in an gabatar an kudin nan a cimma abin da ake so na karɓar mulki a hannun jam'iyya da take mai mulki kuma take da mafi rinjayen yawan gwamnoni take da gwamnatin tarayya a hannunta da sauransu. To sai dai kuma tuni da ɗaya daga cikin 'yan takarar hudu wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya musanta wannan matsayar tare da nisanta kansa da ita. A tambayi Malam Muhammad Hayatuddin, a tambayi Sanata Bukola Saraki, a tambayi Kauran Bauchi, gwamnan jihar Bauchi. Shin tsakaninmu da Allah rallar ba mun yi wannan zaman muka ce wannan abin ba zai yi ba ko ba mu yi wannan zaman ba muka ce mun yi muka daka muka ce mun dakata da wani abu to me zai dawo a ce kuma an tafi na bayan mu da muka sa kanmu gayyatowa muka yi muka gayyato mai girma shugaban kasa baban gida shi kuma shi ya gayyato waɗannan dattawan muka ce mu da muka sa kanmu mun tsaye da wannan abun to bayan mun tsaye da shi akwai wanda ke da hurumi ya dawo ya ce kuma dole ya dawo da mu ya samu sai mun karbi abin da yake ganin yake so yi to ai in akwai ba wani abu kasa a faɗa mun da suwaye da tijaran da aka yi magana da su ni dai ba gaya min cewa ga wanda aka yi shawara da shi ba na tuntuɓi shugabannin jam'iyyar pdp da su a cikin ƙasar nan musamman arewacin najeriya mahimmancin su ba san abin da aka yi ba to da waye aka yi wannan shawara kuma na gaya maka cewa in ba wani abu a mun yi matsaya mun ce mu muka kai kanmu amma mun da mun ce mu bari sana a kuma a ce sai an ci gaba shi ne cewa dole akwai wani abu a ciki so bisa ga wannan ni ban je mina ba kuma wannan abin da aka yi na an ba su shawara su suna 'yan takara su biyu ya tsaya a kansu bai zama wajibi a kaina ba ballantana har ya zama wani abu akan magoya baya na ya so samu rai har su ga cewa an samu wata matsala ba wata matsala da aka samu muna nan cikin wannan wurin Allah muke nema da jama'a kuma muna sa ran Allah cikin rahama shi da jin kanshi zai bamu wannan cece kuce dai ya haifar da wani taro na daban na dattawan jam'iyyar PDP waɗanda suka nisanta jam'iyyar ta PDP da wannan matakin tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido wanda ya jagoranci taron ya ce tsayar da 'yan takara aiki ne na jam'iyyar pdp ba kungiyar dattawan arewa ba haka kuma lamari ne ma da ya shafi najeriya baki daya ba wai yankin arewa kadai ba an taru ko kuma an ce wasu sun taru sun zo cikin pdp sun ci ga 'yan takara guda biyu kaka manta cewa a cikin 2011 an irin wannan wani tabibi kamar kuskuren inda aka zo aka taru aka ce za da 'yan takarar arewa aka yi takara tsakanin babangida da jina aliyu guso da saraki da atiku katina har aka zo aka ce an fi da atiku hadari ne a waye gari a zo a ce arewa ta kuma gefe ɗaya ta wadda takara don magana ne in ta shi na ke shi kuma idan aka yi wannan irin abin wato kwarjinin mu da wani yanayi na zati namu su ba ike yi domin in ayi abin mun kasa mun ma cimma burinsa an zo an faɗi kaga kaga ba mu sauran kwarjinin kenan saboda haka muka cewa wannan abin da kace an yi an fi da mutum biyun nan na bada bayani shekarun jiya cewa wannan yanayin zai cuci 'yan jam'iyyar pdp da kuma ita kanta arewa so kama kace zaɓa da wannan ra'ayi ba nawa ba ne mu 'yan pdp domin masu nan zaɓen masu kudin takarar nan ba sa matsayin delegates ba sa pdp ba sa zuwa mitin pdp ya za ka zo cikin gidan mutum ka ce a cikin ɗakunsa ka ce ga ɗan zai shiga to alhamdulillah hakim baba ahmed wani ne ainihin sakatare ko kuma mai labaran kungiyar da ta arewan shi ma ya ce wannan ba ra'ayinsu ba ne ba su yi shi ba rayin ango abdullahi shi kadai abinsa shi kaɗai. so ka kaga ashe an rigima na aikin yi dama hadari shine ba mu sanje mu da mutanen arewa muna rigima ko mutanen kungiyar arewa ko muna rigima akwai dan arewa a PDP akwai dan kudu a PDP wayannan mutane yan takarar dukkanin su namu ne kayan mu ne a matsayin na PDP idan an je in sun yi sun yi sutu da yan PDP yan takarar dukkanin su da su wiki din da su udom din da su atiku da su waye duk mai sun takarar PDP sun sha biyu ne in sun yi su ne su fa ne babu laifi gida ɗaya ne in ba su yi ba amma shine wajen neman takarar kaso suna hayaniya da cin mutunci wanda zai ƙara rusa zumuncin mu pdp ba ta arewa ce ba ta kudu ba ce pdp ta najeriya ce sau ka ba daidai ba ne wani zai ce a'a pdp arewa ya ce kuma ga 'yan takarar arewa ba daidai ba ne don magan shi ne idan 'yan kudu suke ga pdp kudu ya zama ji saboda haka mu shi ne pdp ba ta arewa ba ce ba ta kudu ba ce ta najeriya ce gaba ke da duk ɗan najeriya ɗan pdp ɗan wani juna ne kuma wannan zumunci saboda ka waje fidda 'yan takara shi ne fidda takarar da yake na pdp najeriya na 'yan najeriya ba na arewa ko kudu ba kuma irin ta arewa su ce su ma babu ruwan su ba sa cikin wannan ba su bane domin sun yi dan pdp dan pdp ne je sun yi dan pdp na arewa amma kaza kaza yana nan karfin imanin da zai kare arewa kamar shugaba na ne ka gani ko eh, shugaban arewa ne shugaban najeriya ne so ka baya matsayin shugaban arewa domin shugaban najeriya shekara tara so duk dan najeriya yana ganin sa akan shugaban Kar ka rusa girman sa kamar shi bangaren arewa kamar shi wasu bangaren arewa na wani bangaren kabila ku za a bar bane matsayin sa da kudin shine shi shugaba ne a Najeriya kuma duk dan Najeriya yana ganin girmansa. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya bi hamza ne ya daidaita mana sautin shiri Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.